Jama'a assalamu alaikum a labaranmu na za ku cewa Dauda Kawutu rara da shi da dan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar ADP mai alamar littafi sun doka mai al'ummar Kano wani alkawari kuma yanzu za su raba wasu kayayyaki ga masu rabo a jihar Kano. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mai suna Fitilar Wood to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙarar sanarwa don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Daura Kawutu rara ne ke doka alkawari lokacin da yake yake neman zabe na dan takarar gwamnati karkashin tutar jam'iyyar ADP da wato Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. ka Kawutu rara ya doka ma al'ummar Kano alkawarin cewa lalle idan Allah ya ba su nasara Sha'ban Sharada ya zama gwamnatin jihar Kano to tabbas za su mayar da Kano 'yan gata ganin cewa yanzu ana cin haƙƙin mutanen Kano sa'annan ana taushe musu wasu haƙoƙinsu sa'annan kuma mutanen kano ba sa da 'yancin faɗin albarkacin bakinsu sai su je kansu a makargama kamar irin yadda daura kawu turara ya ƙara maimaita mu al'ummar jihar kano cewa lalle ita gwamnatin sha'aban sharaɗa za ta tabbatar da ta kula da haƙƙin babba da ƙarami da ke cikin jihar kano inda daura kawu turara ya kara da cewa gwamnatin ta sha'aban sharaɗa za ta kula da lamuran noma da kuma kasuwanci na jihar kano za ta sassarta ma mutane haraji da ake karba a jihar kano sa'annan ya kara da cewa za ta rinka raba takin zamani da motoci na noma sa'annan za ta kula da harkar ilimi da kuma tsaro duk a jihar ta kano haka dai ke ta tafiya a lokacin yakin neman zaɓe na sha'aban ibrahim sharaɗa inda aka tabbatar ma al'ummar kano samun ruwan sa da haɗa kai da hukumar wutar lantarki da kulawa da hanyoyi da kuma makarantun ne na addinin islama malam sha'aban sharaɗa dai ya ɗo alƙawuluka da dama waɗanda 'yan kano za su ji daɗin su idan allah ya kaddari ya lashe zaɓe na kujerar gwamnan jihar kano haka dai aka ci gaba da zayyano wasu manya-manyan alƙawuluka waɗanda ake kyautata da sun cewa lallai hakika idan malam sha'aban sharaɗa ya ci zaɓe to hakika insha allah za a samu waɗannan alƙawulukan da ya ɗauka domin ganin cewa duk mafi yawan alƙawalukan kashi 80 cikin 100 abu ne wanda ke damun al'ummar jihar Kano kuma abu ne wanda suke neman mafita a kansa yanzu haka dai daura ka hutu ya ƙara cikakken bayani akan irin yadda za a ba da haƙoƙi na local government wanda ya ce ciyamomi da kansiloli na local government 44 da ke da a Kano ba sa more gajiya demokuraɗiyya kuma ba sa more gajiya shugabancin da suke yi na kananan hukumomin su inda malam sha'aban sharaɗa suka yi alƙawarin cewa idan har suka lashe zaɓe to tabbas za su mallaka dukiyoyin local government a hannun ciyamomin local government tare da masu ruwa da tsaki a cikin wannan lokal gwamnati din yanzu dai haka dan takarar gwamna a jihar Kano Malam Sha'aban Ibrahim Sharada ya tanada kekunan dinki da kuma mashushuka na hawa da wasu kananan motoci da kuma kayan noma da kayayyakin da ake rabawa na masarufi musamman kayan abinci don rarrabawa da kananan hukumomi da kuma wasu mazaɓin ne daga cikin jihar Kano yanzu haka dai Malam Sha'aban Sharada ya tanadar da kayayyakin rabo wanda yake ganin cewa idan har ya bashe su ga al'umma su tabbas za su tabbatar da cewa maganganun da yake faɗi a wurin yake neman zaɓe magana ce ta hakika a halin yanzu dai daura ka ya rarashi yana ya da kofa ko kuma yana kan neman yakin neman zaɓe a jihar Kano duk da yake daura Kawutu rarara bako ne a jihar Kano amma kuma yana fata da so a samu ci gaba a jihar Kano a halin yanzu dai daura Kawutu rarara baya da wani abu wanda ke gabansa a jihar Kano don kar ya ga irin malam Sha'aban Sharaɗa da shi da Aminu allan Waka da kuma Abale da dan Hajiya sun samu nasarar lashe zaɓe a cikin jam'iyyar ADP duk da yake ana ganin cewa karamar jam'iyya ce kuma akwai wasu jam'iyyu manya a gabansu amma dai su sun ce sun dogara ga Allah kuma sun dogara da gaskiyar da suke da ita wanda suke da niyyar taimakon al'umma kuma idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mai suna filar kani to karana mu subscribe sannan na karar sanarwa don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci